ƙaramin ma'aka na rasa yadda zan yi sai ogan ya zo kama ni yana girgiza ni ce madan kiya gudi mana ce dama bas ne ya koma ka oga ce min eh kiya kuri kiya kuri ce mai to ba komai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 ina baban shaid ka yi magana don allah ka yi magana mana ko na ji sanyi ina kuka yara na kuka na kama shi ya ji sanyi ne kome na ubangiji sai ya ce mu wayo allah mu za su kashe ni in ji mijina kenan ya fara magana yana za su kashe ni ne ai wannan maganar da ya ce za su kashe ni ai gurin ba sojoji ai kafin ka ce me gaba ɗaya sun cika gurin a zo a zo mata abbas ta zo abbas ya fara magana oga arasem ya ce madai kin yi ƙoƙari kwanan kusan wata biyu abbas baya magana facin abinci ya ƙuri na ce mishi to haka tun da ya ce haka bai ƙara magana ba yara sai kuka na rasa mai ke min daɗi tun da wani abu ya tokare mu a ƙirji har yanzu bai tafi ba har yanzu ina jin shi bai wuce ba safiya na yi ban ma iya bacci arasam ya same ni a ofis kafin kowa ya zo ce min madan abbas ki je garizin dhq ki tsugunna ki roƙe su a kai abbas asibiti idan ko ba haka ba abbas zai iya mutuwa ki ya hakuri na ce mai to na shirya muka tafi garizin na je na samu komanda okoto ya gani ma ya ce ka abin in shiga na ƙara komawa aka ce in je mp office na je mp office na roƙe su a kan su ya haƙuri a kai a bas asibiti ko a ba su mai treatment ya haukace suka ce san ba za su yadda ba na samu na kira maman shi na ce ta zo daga gombe ta zo ta halin da yake ciki da ta zo kwananta ɗaya ta tafi ta banni ta ce ba za ta iya ba haka kusan sati na uku a abuja ban taɓa cin abu ba haka na mai da yaran gida saboda gurin da muke kwana suka ƙi ba mu guri mu kwana a haka har na samu na samu wani na je ofis ɗinsu da ƙyar da ƙyar aka samu wannan ya yi magana akan a kawo abbas asibiti shine komodo komodo ba komai za ki tuna insha Allah sai aka samu da ƙyar nuhu jidere riya admira nuhu jidere shine chief a lokacin ya yi magana ya ce a kai abbas portofo wani asibiti aka kai shi ya kai shi asibiti a kaduna portofo da can carry and go 44 military hospital da nuhu dare ya yi magana a kan a kai abbas portofo sai suka fara kira na suna zagi na yan ofis in mp ba zan yi in gaya ma wani ya zo na ce ni ban ma san shi ba so sai bayan zagi mutum eh. nawa suka kira ki suka zage ki a suna da yawa aka kai shi portupo ya yi wata uku da kwana goma sai aka dawo da shi nan abuja again aka kara rufi. ya samu lafiya ya samu lafiya aka kulle shi sai aka kara kulle shi da aka kara kulle shi lokacin ya riga ya yi shekaru nawa a lokacin yana shekara ta uku aka kulle shi a gurin